tashar AMD TV Hausa, ‘yan arewa sannan ku dai, to, ikon Allah, a kullum dai za a dinga gaya muku wasu maganganu. wai an maida yan sas din nan kabilanci ne kuma addinanci ne tsakanin yan kudu da yan arewa kashe-kashen da ake muku da bahari bai magana ba in ji Aisha Yusuf ta sake ballo ruwa a karo na biyu sun maida ku bayi ku maida kanku bayi a kullum za a dinga ɗauko muku maganar addini wai yan kudu kaza yan kudu sun muku kaza suna nan shugabanninku sun tauye muku ku. malaman addini suna mora musu baya suna ba su kuɗi suna karɓa ga sunan matasan Najeriya sun tashi tashi tsaye ko kuma kuna zaune kuna nan so kuke ai muku magana Baharin da ake kashe-kashe a Katsina ya ce komai? ko Koko Bahar kashe-kashen da ake yi a Zamfara ya yi magana? ko ko na Barna ne ya yi magana? Kashe-kashen al'ummar da ake yi maimakon ku taso ku ba matasa goyon baya. Dukkan abubuwan da ake yi na ba daidai ba a gyara su sai dai a zo ana gaya muku cewar a'a kabilanci ne ko kuma addinanci ne. To ta kara da cewar ina amfanin baharin me ya amfanin shi ina amfaninsa me ya kawo wa arewa, me arewa ta amfana da shi banda yunwa da talauci da ya kara sai wulakanci da ya kara shi kuma gashi can yana nan yana jin daɗi to ya kamata dai gwamnatin najeriya a gyara a duba yanayin da ƙasa take ciki kuma a duba matsin da talaka ya shiga domin ceton wanda ba shi da ƙarfi a cikin wannan ƙasa haka zalika kuma masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da kasancewa da ku za mu ci gaba da bibiyar wannan gwamnati har sai mun ji abin da kalamin bakin ta ya furta na cewar za a kawo gyara ne ko kuma a'a Allah ka sa mu dace Allah ka yi mana magani Allah ka haɗa kan al'ummar wannan ƙasa ku na subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu ta shirye MDTV Hausa ta kuci.